muka dawo bangaren hada-hada da sayan yan wasan kwallon kafa na duniya kuwa mai rike da kaftin ɗin kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid Sergio Ramos ya nuna rashin jin daɗinsa na ganin yadda ɗan wasan James Rodriguez yake shirin barin kungiyar ta Real Madrid. Kungiya da dama da suke neman ɗan wasan shi da su haɗa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea wanda ta sa masa kan miliyan saba'in da biyar. Ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta musanta rage rasin da ake yi na cewa ta yi ta yi wa ɗan wasan da Lionel Messi amma ya ki amince da sake ratafa hannu. Kocin ƙungiyar Luis Enrique ya ce yana da ƙarfin gwiwa ko tabbacin cewa ɗan wasan da zaran an tuntuɓe zai rattafa hannu inda ake sa ran zai kowa ɗaukar kuɗi a ƙungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona. Shi ma Carlos Sanchez na shirin zama dan wasan da zai fi kowa ɗaukar kuɗi a ɓangaren ta mola inda zai ke karɓan kan dubu ɗari shida da sha biyar a duk sati daga ƙungiyarsa na shangar shahuwa matan na zawarcin tsohon ɗan wasan da dimitri fayed wanda a yanzu yi yi taka leda a ƙungiyar ƙwallon kafa ta west ham ingila dimitri ta sake dawowa zawarcin ɗan wasan gaba na arsenal mai suna alex sanchez lafiya.